One Arewa TV. Tashar ku zaɓin ku. Kafofin labarin Isra'ila sun yi da'awar an kashe shugaban Hamas Yahya Sinwar a harin da aka kai Gaza. Kafofin watsa labaran Isra'ila sun rawaito cewa an kashe shugaban ofishin siyasa na Hamas Yahaya Sinwar a Gaza. Biyu daga cikin gidajen yada labarai na Isra'ila KAN da N12 sun ambato jami'in Isra'ila a ranar Alhamis suna cewa sunwar ya mutu. Babu wani tabbaci hukumanci daga Hamas. Da farko dai rundunar sojojin Isra'ila ta ce tana duba yiwuwar kashe sunwar, bayan wani farmaki da aka kai a Gaza. kan mayakan gwagwarmayar Falasɗinawa uku. An naɗa Sinwar a matsayin shugaban Hamas bayan kashe tsohon shugaban siyasa na ƙungiyar Ismail haniye a tehira na Iran a watan Yuli. Sinwar shine shugaban Hamas da Isra'ila ta fi neman ruwa a jallo, inda Tel Aviv ta zarge shi da kisa harin kan iyaka da ƙungiyar ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba bara, wanda ya sa Isra'ila ta ƙaddamar da wani mummunar yaƙin soji a Gaza, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da mutum 450 a cewar sanarwar hukumar tafiya na yaƙi watanni goma a yankin isra'ila yankunan gaza da dama sun zama kango a lokacin da aka hana shiga da abinci da ruwa da ma sauran abubuwa kada ku manta ku yi subscribing na youtube channel namu na one arewa tv domin samun labarai da al'amuran yau da kullum mun gode ga kinan katuwar wawuya da kikiya kawai ai kai ne dan iska wawa kai kai kai zara da bashi ki bashi ya maram wai me ke faruwa ne wai wannan mai macacciyar zuciyar ne zai bige ni an gaya masa jaka aka kawo masa da dai ta baki gane min hanya dai wai makaho ya so gulma